صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن انتهج نهجه إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki mai kowa mai komai wata cikin yamarsa da ganin damarsa ya sake ba mu daman halartawa wannan waje mai taron albarka domin ci gaba da tafsirin ayoyin alkur'ani mai girma a wannan rana ta goma sha hudu ga watan ramadana wata mai alfarma shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina wadda ya daidai da uku ga watan maris shekara ta dubu biyu da ashirin da shida miladiyya tsira da amincin Allah su kara tabbata ga manzon tsira annabin rahma Muhammadu ibn Abdullah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam da iyalansa da sahabbai da muminai waɗanda suka bi ta farkinsa. har zuwa ranar tashin alkiyama Allah tabaraka wa ta'ala ya sa mu kasance daga cikin su bayan haka ya bi idnillahi ta'ala za mu ci gaba da tafsirin ayoyin alkur'ani mai girma daga inda muka dasa aya a jiya cikin surat hud fadin Allah tabaraka wa ta'ala falawla kana min alquruni min qablikum أعوذ بالله من الشيطان الرجيم bismillahir الله الرحمن فلولا كان من القبول من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منكم واتبع الذين ظلموا ما أسرفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون الله تبارك وتعالى yana cewa wa kullun naqussu alayka min anba Allah tabaaraka wa ta'ala yana cewa falawla falawla kana min alquruni min qablikum ulu baqiyatin yanhauna 'anil fasadi fil ardi illa qalilan mimman anjayna minhum kana min alquruni min qablikum falawla kana min alquruni min qablikum أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم الله تبارك وتعالى يكي داما إناما أتشي ya kasance daga cikin alkarnai da su da kaɗan daga cikin masu hana barna a bayan ƙasa illa qalilan mimman anjayna minhum face kaɗan daga cikin waɗanda muka kubutar daga cikinsu wattaba allazina zalamu ma utrifu kofi. waɗanda suka yi zalunci kuwa suka fi abin da aka wadace su da fi. wakano kanu kuma suka kasance wato masu laifi al-imam kathir yake fa halla wujida min al-qurun al-madiyati min ahlil al yace da ma a ce an samu daga cikin alqurunul mafiya alƙarnai da suka gabata kaɗan daga cikin raguwar mutane ma'aboci alkhairi waɗanda suke hani game da aikata barna amma kyana ya fa'u bainahum min ash wal munkarati wal fasadi fil filam. gane da abin da ya kasance yana aukuwa a tsakaninsu na sharri da abubuwan da abubuwa mara kyau da kuma barna a bayan kasa yace wa qawluhu illa ƙalilan. Faɗin Allah tabaraka wa ta'ala cewa face Kaɗan daga cikin waɗanda muka tsayar yace wuji da minhum min hadha ad-darbi qalilun lam kuno kathira an samu kaɗan daga cikin waɗannan mutane da suka gabata amma ba su kasance masu yawa ba وهم الذين أنجاهم الله عند حلول غضبه وفجأة نقمته سوني وأن الله تبارك وتعالى يا قم تدسوا ألوك تند قشنسا يسوكا أكن وتوائن من الأمم da suka gabata da kuma ɗaukan fansar Allah tabaraka wa ta'ala wato wadda ke zuwa a lokacin da mutum baya tsammani idan muka sana. duk waɗannan annabawa da Allah wa wata'ala ya ba mu labarinsu a baya ƙarshen labarin yana zuwa ne da sanar da sanarwa da cewa a lokacin da umarnin Allah ya zo na azabtar da su Allah wa wata'ala sai ya kumutar da annabinsa tare da waɗanda suka yi imani da shi الإمام ابن كثير يتي ولهذا أمر الله تعالى هذه الأم هذه هذه الأمة الشريفة أن يكون فيها من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر yake shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala ya umarci wannan al'ummar wadda Allah ya daraja ta da ta kasance a cikin wannan al'umma wa'ansu mutane waɗanda za su dinga yin umarni da alkhairi kuma suna yin hani game da munanan ayyukan da mutane suke aikatawa. Allah tabarak wa ta'ala yake wal takum minkum ummatun yad'una ila al-khayr fal takum minkum ummatun yad'una ila al-khayr wa ya'muduna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar ويسارعون في الخيرات وينهون عن المنكر وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون الله تبارك وتعالى يكفن شيء دقشكوك أمة وإنسوا الأمة معنى وإنسوا متعين شيئا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر آه a waɗansu matakai yana iya zama fardu kifaya waɗansu mutane waɗanda ya da'una ila alkhair za su dinga kira zuwa ga alkhairi kai ka tasawwara cewa a cikin al'umma babu masu yin wa'azi kwata-kwata babu babu masu yin wa'azi ya kake ganin al'umman za ta kasance a yanzu da masu yin wa'azin ma ya aka kasance ina ga awaye gari ya zanto babu masu tunatar da mutane kwata-kwata babu mutanen da su suka yi dedicated ɗan lokacinsu zuwa ga karanta addini fahimtar addini kiran mutane zuwa ga addini tunatar da mutane game da abubuwan da Allah tabaraka wa ta'ala ya umarce su da shi za ga cewa barna za ta yi yawa a bayan kasa wannan al'ummar ta zanto tana kira zuwa ga alkhairi wa ya'muruna bil ma'ruf kuma suna umarni da kyakkyawa wa yanhauna 'anil munkar kuma suna hana munanan ayyuka da ke faruwa a cikin al'umma wa ula'ika humul muflihun wayannan su ne waɗanda suka rabauta shi yasa aikin yin umarni kiran mutane zuwa ga alkhairi yin umarni da mai kyau yin hani game da munanan ayyuka mas'uliyar mu ne gabaki daya shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake man minkum munkaran falyughayyirhu bi darajojin ne kawai ya bambanta darajar farko shine at-taghyiru bil ka canza wannan abin da da hannunka da hannunka anan shine da matsayinka da karfinka da makamancin haka Ah, akwai asar da akan ambato cewa inna allaha la yaza bis sultani ma la yaza bil qur'an Allah tabaraka wa ta'ala in ya ga dama sai ya canza wani abu ya kawar da shi da shugabanci da karfin shugabanci yake kawar da shi ma la yaza bil qur'an yanzu kuma to wannan abin Allah Allah bai kawar da shi da Qur'ani ba ta yaya zai yi wani abu ne na barna da ake aikatawa misali malamai su yi ta cewa abu kaza haramun ne ku hana ƴaƴanku zuwa waje kaza abin da ake aikatawa wajen barna ne babu kyau a yi ta yin wa'azi a yi ta yin wa'azi a daɗe ana yi amma mutane ba su yi ne ba mutane ba su canza ba mutane kuma ba su bari ba amma za ka ga dare ɗaya rana ɗaya in aka samu hukuma da take da interest a wajen hana wannan abin sai ga cewa cikin a dare ɗaya rana ɗaya sai ta hana sai ta hana aukuwar wannan barnan da malamai zai iya yiwa sun yi shekara da shekaru sun yi shekara da shekaru sun kasa hanawa sun yi shekara da shekaru suna karanta ayoyin alkur'ani amma mutane ba su hannu ba Allah sai yi amfani da menene da sulfa wannan shine at-taghyiru bil at-taghyiru bil yad kamar misali a wayannan gidajen cacan nan da ake da su wanda zaka ga a wannan jihar suna da yawa ta ta bangaren Abuja za ga ire-ire wayannan shagunan da ake caca suna da yawa birjit ana ta yi wa'azan haraman ne haramcin caca haramcin caca amma mutane ina sai kara buɗe gidajen cacan ake yi babu kuma bambanci tsakanin musulmai da waɗanda babu ba musulmai ba kwatsam aka samu wayansu a wayansu jihohi waɗanda suka wayan wayannan masu tatan quick notice cewa su tashi su bar masu gari domin kaga irin kaga irin barnar da barnar da abubuwan da ake sha kaga yadda ake za ga abin nan daurolin duniya gaba daya kasashen duniya gaba daya sun ittifaki akan yakar abubuwan abu kayan maye sun ittifakin yakar kayan maye su koken da da makamancinsu to yadda ake yakar kayan mayen nan hakan nan ya kamata a yaki ne ne caca domin barnar da shi kayan maye zai haifar abubuwan da mutane suke sha wadda zai wato bugar da su ya fitar da su daga hayyacinsu yadda da za a bari wannan abin yau duk da cewa ana ga hukumar ndlea ga kungiyoyin sa kai ga NGO da suke shiga waje wajaje da dama suna wato wayar da kan mutane amma za ga cewa masu sha har ila yau suna da idan an toshe wannan kofar yau za a ga sun kullo ta wani kofa daban za a ga mutum yana yawo da koka-kola ba coke yake a ciki ba za a ga kullum mutum yana rike da da misali amma kuma kai za ka yi tunanin koka-kola yake sha amma kuma ya tsura wani abu a ciki domin a fadda kamar menene kamar abin ba a san a san me ke ciki to yadda ake yakar wayannan kayan maye haka ya kamata a yaki tata domin abubuwan da kayan maye za su haifar da misali za a bar yaƙi da safarar wa'annan miyagun kwayoyin nan na shekara ɗaya da za ka ga nan da zai haifar a duniya gaba ɗaya yawo a gari sai ya gagare mu gaba ɗayan mu to hakan nan idan aka yi sakaci da wancan kaga wancan me yasa kasashe suke yakar yaduwar wancan domin zai mayar da zai mayar da al'umma al'umma al'umma ce wacce ba ta da fita idan ya yadu a tsakanin matasa sai to kenan za a zo wani lokaci za a zo wani lokacin da shugabanni jagorori waɗanda suka tsufa suka suka suka gaji wajen jagoranci za su nemi waɗanda za su baiwa ragamin jagorancin kasan ba za a samu ba domin za ka samu mafi yawa daga cikin matasa shi nan sun lalata zukatansu da kwakwalensu da wa'annan miyagun abubuwan domin an bari sun yaɗu hakan nan ma caca idan aka yi sake da kaɗan da kaɗan za ka ga cewa to idan ni nan idan na san cewa in na je na saka dubu biyar iya ko kuwa na je na saka dubu biyu ko ɗari biyar akwai yiwuwan in samu ina iya samun miliyan biyar, idan zan samu miliyan ɗari biyar misali to menene amfanin in je makaranta in je in zauna a tarbiyyar da ni a karantar da ni karatu a karantar da ni rayuwa a karantar da ni mas'uliyya domin in tashi a cikin al'umma in zanto mutumin kirki babu amfanin in je in wannan idan na san zan je in yi ta jiran tsammanin ranar da zan ci zan ci cacar miliyan ɗari biyar miliyan ɗari bakwai miliyan ɗari biyu miliyan hamsin san je in yi ta saka dubu biyu dubu ɗaya in yi ta zaman jiran jiran tsammanin ranar da zan menene ranar da zan zan dace kaga kenan idan matasa gaba ɗaya suka karkata zuwa ga wannan kaga mun shiga uku kenan zai zanto a society ɗinmu gabaki ɗaya ba mu da menene ba mu da mustaqbal ba mu da mustaqbal ba mu da future kenan mun za manya-manya daga cikin waɗanda suka riga sun riga sun girma sun manyata za su bar baya da kura kenan domin za su bar ragaman al'amuran society a hannun mutanen da ba su da shirin yin sacrifice din komai a rayuwa su kawai abin da suka iya shine su je su bada dubu biyu su zauna suna kallon screen suna kallon caken nan idan na match ne idan na wani abu ne yaya alamarin zai kasance wa zai ci scott ɗin nawa zai zama sai zanto ba su ba su a makarantu ba su a ma'aikatu ba su burin su je su yi aiki su je wannan kuma sunnan Allah ne a bayan kasa ba za ka ci ka sha ba sai bayan kayi ne sai bayan kayi aiki tun lokacin da Allah ya saukar da Nabiyullahi Adam zuwa doron kasa sunnan Allah ke kenan bai canza ba to duk wata al'umma da ta yi sakaci da wannan zai zanto to al'umman ta kama hayar, menene hayar wato rushewa shi yasa al'amru bil ma'rufi wan nahyi anil munkar yana da muhimmanci matuka kuma marhalar darajar farko na at-taghyir canza barna da ta hanyar yin amfani da karfin mulki yana da muhimmanci sosai in muna sakaci da shi muna sakaci da shi idan muka samu dama ya kamata mu dinga yin amfani da dama da muka samu wajen menene wajen kawar da barna wadda Allah tabaraka wa ya yi umarni da nisantar su wannan shine marhalar farko wannan bai takaita akan shugabanni gwamnoni shamomin abin nan local government da makamancin shugabannin kasashe da makamancinsu ba wannan ya shafi kowa da kowa a irin jurisdiction ɗin da Allah ya bashi ya shafi uba ya shafi uwa domin shi uba za a tambaye shi game da gidan gaba daya za a tambaye shi game da uwa da 'ya'yanta ita uwa za a tambaye ta game da cikin gidan haka manzo Allah sallallahu alaihi ya faɗa yace wal mar wal mar'atu ra'iya wa hiya mas'ula an baiti zawjiha za tambayi mace game da gidan mijinta shi kuma mijin za tambaye shi game da ita da sauran mutanen gidan domin shi namiji in ba lalatacce ba kullum yana cikin kaiwa da kawowa ko yana cikin kaiwa da kawowa shi yasa suke cewa ka zaɓarwa ‘ya'yanka uwa ta gari ka zaɓarwa ‘ya'yanka uwa ta gari ta yaya za ka zaɓar wa ‘ya'yanka uwa ta gari sai bayan ka haifi ‘ya'yan sannan ka je ka nemo masu uwa ta gari a'a ita wannan matar da za ka aura ita ce za ka duba da kyau ka yi lissafi da kyau wace irin tarbiyya aka mata shin idan ka aure ta za ta iya rike tarbiyyar ƴaƴanka kafin ta iya tarbiyyantar da yara dole ta zanto ita ma tana da tarbiyya iya gwargwado sa'annan bai nufin cewa shikenan tun da ka auro ta tana da tarbiyya shikenan sai ka sake mata ragaman al'amari gaba daya har ila yau tana bukatan kulawanka kai kai kuma tana bukatan kulawarka tana bukatan tsawatarwarka tana bukatan sa ka? don haka kafin ka auro kafin ka fara aihuwa za ka zaɓar wa ‘ya'yanka uwa ta gari wannan uwa ita ce za a tambaye ta game da wa game da ‘ya'yan da ka haifa za a tambaye ta akan gina yaran nan da mijinki yake tafiya neman halal idan ya tafi tun da safe wasu lokutan sai taran dare zai dawo ke ji kike tare da yaran Allah zai tambaye ki ya kike kulawa da yaran me kike koyawa yaran wani irin kalli kalli kalle kike yi tare da yara yar wannan za ga yaro a makaranta ka tambaye shi what do you want to be in the future sai ga yarinya ta ce maka want to be a musician tana da zai ne options din da yara suna zaba ne daga options din da suke menene suke da shi kamar kwana uku hudu da suka wuce na ga wani bidiyo wadda aljazira suka saka a social media platform ɗin wani karamin yaro a turkiya kaga daga cikin abubuwan da ke wa turawa zafi cikin wajajen da suka yi hasara mafi girma shine kasar turkey turkiyan nan shekaru goma goma sha biyar da suka wuce idan ka shiga garin in aka ce maka wannan kasar kashi casa'in da kusan kashi casa'in da takwas musulmai ne za ka rantse da Allah ka je ka karya ne wayannan ba musulmai ba ne domin ko hijabi ɗaya ba za ka gani ba mace ɗaya wacce take da lullubi ko ba ta ɗan rufe kanta ba za ka gani a garin ba masu mini skirt ne da duk kowa kuma kusan tsirara kowa yake kuma za a ga gidajen karuwai gidajen giya duk wani ir wato an mai da su turai gaba ɗaya amma yanzu cikin lokaci kaɗan Allah Ta baraka wata ya kawo masa canji shi yasa yana daga cikin abubuwan da yasa aka saka su a gaba sosai su ma Allah ya kawo masa canji ya zanto har makarantu za a ga masallatai suna cika akwai wani malamin mu eh, eh, Hussein Hussein Aziz malamin ƙur'ani ne babban malami ne asalin ɗan ɗan Suriya ne Ya ce na taɓa wucewa ta shekaru da dama ta Turkiya na shiga babban masallacin Istanbul za ga manya-manyan masallatan suna ne ba taba su ba shi ba, wayannan mutanen irin yaƙin da suke wa musulmai shi ne ba dole ba ne za ka iya ci gaba da kasancewa sunanka abdulaziz abdulghaffar abduljabbar muhammad abdulwahab abdulrahman ja'far babu matsala amma kuma ka zanto oho babu komai suna ne kawai babu musuluncin a cikin da su abin da suke so kenan kaga duk da aka wayi gari aka samu haka an ci mu da yaki kenan za ga musulman ne kuma ba su taɓa fitowa sun ce mun bar musulunci ba bar suna alfahari da musulunci amma kuma babu musulunci a cikin rayuwarsu kwata-kwata masallatai an bar su an yi abandanin sun zama kamar yadda ka san wajajen da ake zuwa yawon bude ido domin wajen ta kasance headquarter daular Usmaniyya. tsaye sheikh hussein ya ce na shiga masallaci na je na samu wa'insu na samu wata halaka haka na karatun alkur'ani ni ma sai na zauna babban malami ne zaga zaga ana saka shi a qanatu iqra makahon a yace sai na zauna yake shi malamin mai karantar da Qur'ani shi ma yana bukatan a karantar da shi shi ma bai iya karatun ba to ka san idan akwai wani abin da ka sani wannan ɗabi'an ɗan adam ne idan akwai wani abin da ka sani ka iya kware a ciki idan ka zauna a wani waje wadda wani kuma yana yin wannan abun amma kuma yana batawa sai ka dangaji kamar ana mai rere kamar ana sukanka da allura yake haka na zauna a halakar alkur'ani na ta jurewa na yi ta jurewa yake da na kasa jurewa kawai sai na gyara mai da na mai gyara sai ya bani microphone sai ke ikra anta sai ke kai ka karanta Yake kuma lokacin ina ɗan matashi matashi na. A lokacin da yake ba mu labari yana da furfura. Yana da furfura wato mutum ne wanda yake da shekaru da yawa. Yake lokacin ina matashi na yace murya ta ta fi wannan da guji zai yanzu daɗi. Aka bani microphone. Microphone ɗin kuma babban masallacin tsakiyar birnin Istanbul ne. Yake na fara rera Qur'ani. yace ba a yi minti biyar ba masallacin babban masallacin Istanbul sai da ta cika makil da mutane maza da mata da yara yake sai da na zub da hawa yake abin da yasa nayi kuka yake inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan garzayowa da suka yi zuwa masallaci sanadiyar qira'an nan da suka je wato kamar wani abu ne na da suka gada a cikin jini daga kakanninsu waɗanda suka tsaya tsayin daga akan musulunci shi ya motsa shi yasa suka zo masallaci sun dade ba su ji tsira'a a garin da daɗin murya ana rera Kur'ani kamar na ranar nan ba don haka haka aka yi wa mutanen Turkiya aka nisantar da su da addini da baki ɗaya. kafin wa'annan su Erdogan da masu tunanin irin nasu suka zo suka shiga siyasa suka rufe ido suka suka kwashi da yawa daga cikin dattin da 'yan siyasa suke kwasa domin idan za ka shiga siyasa kamar wasan aladu ne ran yau in ka ce za ka shiga siyasa to kawai ka sanya a tunaninka cewa kamar za ka je ka shiga cikin aladu shi kuma alade ka san bai ba ruwan shi da inda akwai tsafta ya ko za ka yi karya, za ka yi rantsuwa kan karya, za ka tafi inda bai dace ba za ka ga abin da bai dace ba za a yi abin da bai dace ba kana wajen za ka yi ta jurewa amma shigan siyasar akwai maslaha a ciki kuma a ka'idar shari'a ana kaddamar da kawar da a kan samar da maslaha dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih shi yasa za ku ga abubuwan da ke ake tattaunawa a yanzu ah, na abin da ya shafi cin malamai su shiga siyasa ko kuwa kar su shiga za ku ga Profesa Bantani ya ce zai shiga a Gombe kun ga yadda ‘yan tashan ‘yan siyasa suka fara yi da shi ba ma fara ba tun ba fara ba kun ga yadda suka fara yi da shi ko malantansa sun aji a gefe suna mai magana da yare irin tasu da 'yan siyasa to ba mu san dai inda zai kai ba dai shi din ko zai iya jurewa dan ba a fara ba fa wasan ba ma an riga an ba fara wasan ba kunna. domin su za su iya kallon mutum su mai sharri da abin da bai taba sani ba a duniya kwata-kwata kuma idan idan kurar yarfen siyasan kuran ta kwanta suka haɗu a bayan fage tsoron gumi juna kuma duk siyasa ce a kai ma ka sani kenan to siyasa ce wannan sharrin sharri mai girma irin wannan a yi mutum kuma a ce ai duk siyasa ce a bayan fage kuma gobe karka ji mamakin kuma ka gansu a jam'iyyar siyasa daya suna zaune a waje daya suna harka iri daya to ire-iren wayannan abubuwan na waɗanda musulunci bai yarda da su ba wadda kuma 'yan siyasar mu musulmai bai kamata a ce suna menene ba bai kamata a ce suna yin su ba yi wa ɗan uwanka sharri yi mai tage yada barna game da shi wadda ba aikinsa ba ne domin dai ka menene ka ɓata mai suna mutane su guje shi to akwai wata makula da ake cewa musulman da musulman da mutanen da suka damu da addini idan mutanen da suka damu da addini sun ki shigan siyasa mutanen da ba su damu da addini ba su ne za su jagorance su an fahimci wannan mutanen da suka damu da addini idan sun ki shigan siyasa mutanen da ba su damu da addini ba su ne za su yi menene za su jagorance ku idan ku suka fara jagorantan ku kam kuma kun san yadda za a kaya yi. tayyib mutanen da suke son addini ba ala tilas ne su zanto coach and on malamai ba dole ba ne su zanto mutanen da suke son addini ɗin da muke magana da ake son su shiga siyasa a dama da su domin a kawo canji ba dole ba ne su zanto malamai malami misali mai karantarwa wanda zai zo ya karanta da mutane yi masa bayanin hukunce-hukunce addinin su in aka samu wata matsala mai tsarkakiya shi ke warwarewa ya ajiye wannan aikin gaba ɗaya ya je ya shiga harkan constitution misali ba dole bane ba wannan na haka wannan tattaunawa tattaunawa ce wadda take da auju wadda mutum ba zai iya mai yanka ɗaya ba amma abin da ya kamata mu fahimta shine cewa ma'abota alkhairi ma'abota alkhairi ana bukatar su yi menene su shiga siyasa idan ma'abota alkhairi masu son addini suka shiga siyasa da yawa daga cikin abubuwan da muke kuka a su ɗin nan za su yi menene za su ragu za su rago misali jiragen cacan nan da kake gani abu ne wadda Allah ya haramta kuma a jihar ka gashi nan ana yi kana ganin kai kana jin daɗi ka ga wannan abin da Allah ya haramta ana yi a garinta? ba za ka ji daɗi ba ko amma an yi wa'azi shekara nawa kenan ake yin wa'azi an daina ba a daina ba amma ga wayansu jihohi nan gwamnoninsu sun hana kuma sun hana kuma kuma sun ci nasara a wancan wajen an yi amfani da karfin menene karfin mulki aka tayar da wani barna mai girma hakan nan abubuwan da suka shafi gidan karuwai da makamancin hakan haka abubuwan da suka shafi ah, dandalin ah, shaye-shaye ah, a kayan maye da sauransu wanda za ka ga wasu lokutan hukumomi ma sun san wajajen nan sun san wannan sansanonin da ake wannan abubuwan ni akwai garin da na sani wanda za ga jami'ai za su tafi wajen ba su ma guduwan jami'an za su zafi wajen da motar su su zauka a wajen su gaisa kuma a mita masu wani abu shiga motar su koma kuma wayannan mutanen su ne idan dare ya yi za su fansama cikin dare su yi barna amma idan aka samu tsayayyu a cikin nan wajajen nan ma'aikatu waɗanda su suke aiwatar da tabbatar da an aiwatar da doka da oda a cikin society sai ka ga cewa waɗannan wato ɓarna da muke ta kuka a kansu kullum za a ga cewa ana amfani da ƙarfin mulki ana menene ana kawar da su mataki na biyu mataki na biyu shine ne in lam yastati fa idan ba zai iya kawar da barna ba da hannunsa ka kaga uba kaga shugaban ƙasa, gwamna chairman kansila kaga uba kaga director ah, ko kuwa md na wani ma'aikata ko kuwa head of department da makamancin haka uba a gidansa zai iya fusa cewa kar a sake kallon wannan channel din a gidan nan zai iya hanawa to wancan matakin idan aka wuce akwai al'inkaru bil lisan hanawa ta hanyar amfani da menene da harshe wannan kuma mafi yawan mutane za su iya yi shi ne ka faɗa wa mutum da uslubi da zai karba daga wajenka uslubi mai kyau domin kai kana da manufa manufarka shi ne ne abin da kake son ka faɗi din a menene a karba barnar da ake aikatawa ɗin bayan ka faɗa a daina kai hadafinka kenan wannan hadafin shi zai determine ɗan uslubin da za ka yi amfani da shi domin a karɓi fadakarwa da kake yi da kuma wannan inkarin da kake son kai manhala ta uku wasu lokutan ba ka da karfin ikon da za ka ba da umarnin a daina yin kaza nan ba ka da damar da za ka yi menene za ka yi amfani da harshen ka faɗa yana faruwa ya zanto wasu lokuta zai iya yiwa babu maslaha cikin ka faɗa a wannan lokacin zai wa babu maslaha zai iya yiwa idan ka faɗa a wannan lokacin faɗin da za ka yi a wannan lokacin zai iya sanadiyar domin ka faɗa masu aikata barnan nan su aikata barnan da ya fi wannan girma a wannan halin kuma ya zama ma haramun ka menene ka hana ya zama haramun ka faɗa in dai ka auna ka duba mutanen ka duba yanayinsu ka fahimci cewa idan na ce salamu alaikum ya jama'a wannan abun fa haramun ne Allah ya hana ku hakuri mana ku daina idan ka fahimci cewa in ka fada wa mutanen nan haka za ki yauke to to sannu ustazu ba za mu daina ba kai ku je ku karo mana da kaza da kaza da kaza in ka fahimci hakan zai faru to ya ma zama haramun kai kuma akan ka ka menene ka hana sai ka bar su akan wannan din tukuna har a samu menene har a samu mafita to idan ka tsinci kanka a halin da ba ka da karfin ikon da za ka hana kuma ka tsinci kanka a halin da ba za ka iya faɗi ba mataki na ƙarshe fa ƙalbihi. qalbihi fa bi fa bi qalbihi wa dhalika adhafu sai ka menene ka ci abin da menene da zuciyarka manzo Allah sallallahu alaihi wannan kuma shi ne mafi raunin imani wannan wannan matakin na ƙi da zuciya shine matakin mutumin da imaninsa ya fi rauni fayi idan ana yin barna a wani waje a ma'aikata ne a ofis ne a wani waje ne wadda na tafi ni ko ne a wajen gayyata na aka yi ko kuwa na tsinci kaina a wajen domin wani dalili ga wani abu na barna ana yi ni ban da karfin ikon da zan dakatar ni kuma ban da ma ikon da zan faɗa amma kuma zan koma marhala ta uku ko marhala ta uku nan shine al-inkaru bil qalbi inkaru bil qalbi din maluma suka ce idan ka ji abin da zuciyarka ba za ka ci gaba da zama da su a inda ake menene ba a inda ake barnan ba ba za ka ci gaba da zama da su a inda ake aikata ake aikata barnan ba imam kathir yace wa fil hadith inna an-nasa idza ra'aw al-munkar falam yughayyiruhu shaka an ya'ummahum Allah bi'iqab cewa lallai mutane inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan suka ga munkari falam yughayyiru sai ba su canza wannan munkarin ba ma'ana ba su hana ba ba su hana ba so da yawa za ka ga irin wannan yana faruwa za ka ga wani abu na barna da ake aikatawa sai daga kowa ya zo ya ga abin ya wuce kowa ya zo ya ga abin ya wuce kowa ya zo ya ga abin ya wuce sai abin ya yi ta girma ya yi ta yaduwa manzala salama ya ce idan mutane suka ga munkari ba su hana ba ba su canza wannan munkarin ba ya yace aushaka an ya'ummahum ya'ummahum Allah ya ce to lokaci ya kusa da Allah tabaraka wata'ala zai mamaye su gabaki ɗayan su da ukuba zai mamaye su gabaki ɗayan su da menene da ukuba al-imam ibn kathir rahimahullahu ta'ala a karkashin wannan ayar ya kawo muhimmancin yin umarni da mai kyau da kuma hana munkari الله تبارك وتعالى سيك ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين الله تبارك وتعالى yana cewa وما كان ربك ليهلك القرى بظلم wa ahluha muslihun ubangijinka kuma ubangijinka bai kasance mai hallakar da alƙarya da zalunci ba face mutanen cikin alƙaryar suna gyara muslihun bayan wannan ayar da Allah tabaraka wa ta'ala ce ina ma da ce an samu daga cikin alƙarnai da suka gabace ku kaɗan daga cikinsu waɗanda suke hana ɓarna a bayan kasa. Allah ta baraka wata sai ce Allah bai kasance mai hallakar da alƙarya ba da zalunci mana Allah ba azzalimi ba ne. Allah ba zai zalunci wata alƙaryar da mutanen wannan alƙaryar muslihuna mutane ne masu menene masu gyara mutane ne masu islahi to yin islahi kamar yadda muka yi ta maimaitawa cewa idan akwai wani abubuwa da dukkanmu mun yi istifaki a kansu cewa barna ne zalimci ne kuma dukkanmu muna yin korafi a kansu to kar mu takaita da yin korafi kawai mu zanto muna da initiative muna da mubadara muna yin hubbasa wajen canza wannan halin kaga wannan shine islahi wannan shine reformation wa alluha muslihun alhali mutanen cikin wannan alƙaryar sun kasance masu yin gyara idan mutane ne masu yin gyara yin islahi a cikin a cikin al'umma yana daga cikin abubuwan da Allah tabaraka wa ta'ala yake kallon al'umma domin ta ya kalli wannan al'umman da rahama muddin sun tsayu a kan suna son su yi ne suna son su yi gyara ba su tsaya a kan aini alhamdulillahi ba na yi ba sun da ni ai ba na yin wancan abin da dukkan mun ya ɗabar barna ne kai ma ba ka yi kai ma ba ka yi kai ma ba ka yi wannan bai isa ba kasancewan ba mu yi musharaka cikin barna bai isa ba bayan ba mu yi musharaka cikin barnan sai mun zo mun ba da gudunmawa wajen ganin cewa an kawar da meye an kawar da wannan barna Allah tabaraka wa ta'ala ce wa law sha'a rabbuka la ja'ala an-nasa ummatan wahida da ubangijin ka ya ga dama da yayi mutane su zama al'umma daya ai ma abota addini iri daya da haka Allah tabaraka wata ta'ala shi halitti musulmai shi halitti kafirai shi halitti mushrikai shi halitti mutanen da ba su yarda ma akwai mai yin halitta ba yace da na ga dama da na yi mutane su zanto ummatan wahida al'umma daya wala yazaluna mukhtalifi kuma ba za su gushe suna masu saba wa juna ba ba za su gushe suna masu saba wa juna ba Allah Ta baraka wata ala yake illa marrahi marabu. sai dai wadda ubangijinka yi wa rahma shine zai kubuta daga menene daga sabani walidhalika khalaqahum domin hakan Allah Ta baraka wata ala ya halicce su malama suka ce walidhalika khalaqahum shin ya halicce su ne domin saɓanin tun da ya wala ya zaru na mukhtalifi illa man rahima rabbuk wali zalika khalaqahum ko kuwa wali zalika khalaqahum yana nufin illa man rahima rabbuk ya halicce su domin saɓani ne wadda aka ambata a baya ko kuwa ya halicce su ne domin rahmarsa ko ya halitte su domin rahma yace wa tammat kalimatu rabbika kuma kalmar ubangijinka ta tabbata akan cewa la'amla anna jahannama min aljinnati wan nasi ajma'i cewa lallai Allah ya rantsi sai ya cika jahannama da la la'amla anna jahannama min aljinnati wan nasi ajma'i daga aljannu da mutane gabaki daya sai ya cike aljanna da su طيب الإمام السعدي يكي يخبر Annahu أنه لو شاء لجعل الناس أمة واحدة da Allah ya ga dama da ya halitta mutane da baki ɗayansu kuma ya sanya su musulmai fa inna mashi'atahu ghayru qasira wala yamtani alayhi shay'un domin shi mashi'ar Allah domin cewa wa walau sha'a hmm. ita mashi'ar Allah ganin daman Allah ba ta da menene ba ta da iyaka ganin daman Allah ba ta da iyaka duk abin da Allah ya ga dama shi Allah ta tabaraka wata'ala wala wa alaihi shai'un babu abin da ke gagararsa domin haka da ya ga dama da sai halittu mutane gaba ɗansu musulmai ولكنه اقتضت حكمته ألا يزالون مختلفين amma hikimar Allah ta kunshi cewa ya halicci mutane kuma ba za su gushe ba suna da saɓani a tsakaninsu. Mukhalifina lissiratul mustaqim akwai mutane daga cikinsu waɗanda suke saɓawa hanya madaidaiciya. Muttabi'ina muttabi'ina subulal musilati ila nar masu bin hanyoyi da suke kaiwa suke tafiya da mutane zuwa ga wuta kasan asiratul Mustafi hanya ɗaya ce hanya ɗaya ce shi yasa duk hukunce-hukunce abubuwan da ake yi daidai da addini za ga babu saɓani a kansu za ga babu saɓani a kansu duk inda kaga a kan abin da ya inganta a addini to sanadiyar saɓanin nan san zuciya shi ya kawo shi barin baka misali ka taba jin inda aka yi a akan sallan asuba a biyu ne ko uku ka taba jin labarin su mutane da suke cewa su sallan yin nan fa su ba su raga hudu za su yi ka taba ji ko kuwa a zahar da la'asar da magariba da isha ko kuwa ka taba jin waɗanda suka ce watan ramadana su fa sai zulhijja za su yi a za a ga kacokan al'umma wata ɗaya a cikin wannan watan ne ake yi hakan nan sauran abubuwan da suke usuluddin za a ga cewa waɗanda Allah ya datar da su ba su yin saɓani akan usuluddin ba za su taɓa samun saɓani akan usulul dini ba shi yasa manzo Allah sallallahu wata ran ya zauna da sabansa sai illustrating sai ya zana dogon layi haka akan kasa ya ja layi haka dogon layi sai ce wa sabansa kun ga wannan layin da na ja wannan straight line din shine misalin as-sirat al-mustaqim hanya madaidaiciya a gefen dogon layin nan sai ya ja layoyi a gefe haka gefen dama da gefen hagu gefen dama da gefen hagu masu yawa sai ce wayannan su ne asubul wayannan su ne hanyoyi ma'ana akan asiratul siratul mustaqim din nan idan kana tafiya akan wannan straight road din nan gefen ka na dama gefen ka na hagu akwai kofofi wadda in ka shiga gate ne wadda hanyoyi ne da suka fi dama dama dama hanyoyi ne da suka fi hagu hagu hagu manzara sun nake wayannan su ne hanyoyi a dama da hagu ya ce a kan kowace hanya akwai shedanin da ke kira zuwa ga hanya a kan kowace hanya akwai shedanin da ke mana akwai distractions ke da shi yasa manzo Allah sallallahu ya ce aljanna huffat bil makari ita aljanna an kewaye ta ne da abubuwan da rai baya so kwatankwacin a ce maka azumi idan ya zo karkace abinci tun daga ketowar alfajir zuwa faɗiwar rana wannan damuna da zaɓi ne game da muka faɗa kwana biyu ko uku da suka wuce muka ce damuna da zaɓi ne da za mu zaɓi cewa mu dinga cin abincinmu mu dinga shan abin shan amma ba mu da zaɓi mun mita wuya mun wa Allah biyayya mun bar abin da ran ranmu yake so domin mu yi wa Allah biyayya wannan almakari kenan abubuwan da ranka ba sa so da su aka kewaye aljanna kwatankwatan kana cikin jin daɗin bacci mai kiran sallah sai ya ce assalatu khairun minan nau. da kana da zaɓi ne da sai ka ci gaba da yin baccin amma ba ka da zaɓi domin kai mumini ne sai ka amsa kiran Allah sai ka datse baccin ba wai ba ka jin daɗin baccin bane a sai ka katse baccin sai ka tashi ka je ka yi alwala da ruwa mai sanyi wannan abu ne wadda rai baya so amma Allah domin umarnin Allah sai ya zato rai bai da zaɓi face ya bi umarnin Allah sai dinga tilasta kansa domin ya bi umarnin Allah wa'annan su ne abubuwan da aka yi menene aka kewaye ajanda da su to nan wayannan hanyoyin da za ka ga akwai ɗan shi'a akwai ɗan ahmadiyya akwai ɗan kaza akwai ɗan shabiliyya nakshabandiyya za ka ga ƙungiyoyi ne masu yawa kuma suna da abubuwan da suke camfin ɗin mutum don haka wayannan distractions ne tsayawa kamar da muka faɗa jiya muka ce yi wa Allah biyayya sai mutum ya ne ya yi haƙuri bin hanya marereciya sai mutum ya yi haƙuri domin za ka dinga ganin abubuwan da ranka ranka yana so amma za ka hana ranka domin ka yi wa Allah biyayya manzala sassalma ce ce wayan nan za su dinga kira kuma suna da tukuici da suke bayarwa da za ka bar wannan hanyar madaidaiciyar ka shiga wannan lungu domin ka bi mai kira zuwa ga wani lungu kana shigan lungu wancan ya ce maka ai akwai wani zikiri da ake yi in baka yi sallah ba ma babu damuwa wancan ya ce maka su a wajensu da zina da riba da shan giya duk babu damuwa muddin kana yin kaza da kaza kaga duk duk wajen da za a faɗa maka wannan ka riga ka kauce daga ina kenan ka kauke daga kan asiratin da manzo Allah ya ja layin nan yace to sai cewa sabansa yace kar ku bi wa'annan subul din kamar yadda Allah yake fatafarraqa bikum an sabili sai ya karkatar da ku ya rarraba ku daga hanya madaidaiciya wadda ita ce hanyar Allah tabaraka ta'ala hmm, shi yasa masu kira zuwa ga wayannan hanyoyin da suka saba wa hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu abin da suka tsana kaman ka tambaye su dalili sun tsani dalili mun taba zuwa wani wani taro sai muka hadu da wancan mutanen a wajen mun san su sun san sun san cewa mu idan za mu yi magana za mu ce manzan Allah sassallama ya faɗa a cikin hadisin abu huraira cewa kaza kaza kaza kaza to a zaman sai zanto su ma za su yi magana mu ma za mu yi magana amma su aka fara bai wa daman yin magana mutumin farko da zai magana a wajensu yana fara magana sai ya ce zai faɗi wani hadisi ne sai ya ce wannan hadisin da zan faɗa duk malaman hadisin malaman hadisan duniya ne suka rawaito domin yanzu nan wa'insu za su mu kuma ban riga ban ce komai ba <laughs> kawai zaman ka kasancewanka a waje ne kawai shi yake rudar da wajen haka yake wannan hadisin duk malaman hadisin duniya ne suka rawaito domin wata fitina da muka tsinci kawo nan mu a ciki yau mutum sai zai ce maka hadisin ya inganta a hadisin bai inganta ba kai yi bayanin da aka ce ka yi mana ina ne kawo duk wa'annan duk wa'annan maganganun shi yasa babu abin da suka tsana kamar shi ci akar makalla akwai hadisi ya tsani wannan akar makalla Allah ne ce a yi hakan cikin alkur'ani ya tsani wannan shi yasa akwai abin da suke tsoratar da mabiyansu da shi domin su ba a yin tambaya a wajensu ba za ce maka idan kana tambayan malami ba za ka yi albarka ba menene albarka kana son ka yi albarka kuwa wannan yaron zai yi albarka kuwa da haka idan ka gaba malami rana tsaga cikin ramadana yana yana makar sakwara kasan sakwara ko rana tsaka da ramadana zai ga ce ha bayan Allah kenan bayan Allah kenan da yake mafi yawa sanada sun karfi kwakwalen mutanen ya za ka ga mutum ba shi ba ulsa ba shi ba rashin lafiya ba shi ba mahaukaci ba da ramadana rana tsaka yana cin abinci kuma ka ce mai bayan Allah bayan Allah na ina wani irin bawan Allah kenan mahaukaci ne kawai Allah ya sauke mai ramadana da mutumin da yake da chronic incurable ulsa, shi ma din ma ladabi ya ce kar ya ci abinci bainar jama'a mutumin da yake da lalura matafiyi misali wadda babu azumi a kansa sai iso gari da la'asar baya azumi domin daga tafiya ya fito shi kenan sai ya fito da da akushin abincinsa bayanar jama'a yi kaci a cikin ramadana wannan ire-iren wayannan ladattar da su ake yi a shari'a domin akwai abin da ake kyauta azimu sha'irillah girmama alamomin addinin Allah yana daga cikin girmama Allah Za ka cikin watan azumin Ramadana ko da kai mara lafiya ne wadda shari'a ta ɗauke maka azumi in ma permanently ko kuma na wucin gadi har ka samu sauki bayan Ramadana ka biya ba za ka zo bayyana jama'a kana bayyana cin abinci ba amma kuma wani mutum sai ke wai shi malami ne amma kuma baya yin azumi amma kuma suna mai akarama kalla akarama kalla shi yasa dalili yana da muhimmanci matuka a cikin addini duk mutumin da yake ka je ka yi abu kaza kafa kaza sau kaza ka tambaye shi dalili in ba haka ba wallahi wata ran zai kai ya baro haka suke wahalar da mutane cikin addu'a shi ka ce ka je ka yi abu kaza dubu saba'in ko kuwa ka je ka yi ya kaza ya kaza miliyan bakwai alhali shi dan iskan ba zai iya miliyan ɗaya ba amma wai kai ka je ka yi miliyan bakwai ka san dabara ce tun da kai ka san ba za ka yi miliyan bakwai ba me za ka nemi mafita ya zo shi akar maka Allah miliyan bakwai din nan ai ni ka san yanayin aiki to ba matsala ai ba sai a yi maka ba sai ka biya ki ya je ta sharan bacci wayan sun sai dan saka ji wannan tsine mun za su yi domin fallasa su nake domin haka bin hanya madaidaiciya da rashin sauraron waɗanda suke kira zuwa ga hanyoyi wadda abubuwan da shari'a ta haramta ba karara za a ce maka zo ka bi hanyar nan za a ce wannan ma hanyar musulunci ne zo ka bi kana bi za ka ga abubuwan da shari'a ta haramta nan ana halartawa, abubuwan da shari'a ta haramta in ka shiga lungu ta lungun da ka shiga ta dama ne ko ta hagu za ga ana kaucewa abubuwan da aka tsara akan asiratu almustaqim dan haka sai mu kiyaye yace ولذلك خلقهم أي اقتضى حكمته أنه خلقهم su'ada wal ashqiya yace hikmar Allah ne cewa ya halitta mutane kuma yana hikimarsa ta kunshi cewa a cikin mutanen akwai masu rabo waɗanda za su rabauta Allah ya sa muna cikinsu akwai kuma waɗanda za su taɓi Allah ya sa ba mu cikinsu ya ce wali zalika khalaqahum wa tammat kalimatu rabbika la amla anna jahannama min al-jinnati wan nasi ajma'in kalmar Allah tabaraka wa ta'ala ta riga ta tabbata akan cewa za a cika jahannama wutar jahannama Allah ya kare da aljannu da mutane ranar tashin alkiyama cikin hadisin da ke cikin sahih buhari wani hadisi mai ban tsoro manzo sassalama ya ce yake Allah zai faɗa wa annabi Adam zai ce ya Adam ba a sanna ya Adam ka fitar da ka san wuta daga cikin ƴaƴanka ka ware su Allah zai faɗa annabi annabi Adam ya ware ɗan wuta wa akhrij ba'sal janna kuma ya ware dan aljanna nabiyullahi adam shi kuma bai san wane ne dan wuta ba wane ne dan aljanna ba sai ce ya rabbi ya ubangiji na manhum ba'sun sunna. su wane ne yan wuta Allah tabaraka wata ta'ala sai ce mai khuz min kulli alfin yace ya ɗauki dubu daya ya ɗauka daga cikin dubu ɗaya. ɗari tara da casa'in da tara ya saka su a wuta ɗaya cikin dubu ya saka a aljanna haka za a ware za a ɗebo mutane dubu ɗaya ɗari tara da casa'in da tara za a kai su wuta mutum ɗaya cikin dubu za a kai su ina za a kai shi ina za a kai shi aljanna wannan ba abin tashin hankali ba ne a cikin hadisin manzala sallallahu alaihi ce to a wannan wajen a wannan gaban da za a faɗa wa annabi Adam wannan magana a wajen ne jirajirai za su yi furfura a tashi domin tashin hankali to cikin dubu ɗaya ɗari tara da casa'in da tara wuta to kai menene chances ɗinka na ka zama kai ne ɗayan da za a cire cikin dubu ɗayan a saka aljanna amma manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam yayi wa al'ummarsa albushir da ya ga hankalinsu ya tashi suka ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wa ayyuna dhalika alwahid ya ma'aikin Allah to wane ne a daga cikinmu zai zanto shi ne ɗaɗɗayar da ake cirewa daga cikin dubu ɗaya ta yaya za mu kubuta kenan idan dubu ɗaya ake ciran ɗari tara da da tara ake sakawa a wuta ayyuna zalika alwahid manzo ta sanar sai ya ce abshiru abshiru fa inna minkum rajul wa min yajuja wa juja alf yace albishirinku lallai daga cikin ku mutum daya da zai tafi aljanna da zai tafi aljannan nan yace kuma dubu daya daga cikin mutanen ya da wa majuju kaga suwayin su suwayin su mutane ne wanda suke da yawa to mafi yawan 99 a cikinsu za a yi ta menene za a yi ta ɗebowa Allah tabaraka wa ta'ala yake zan cike jahannama da mutane da aljan gabaci daya anan zamu dafa aya bi idnillahi tabaraka wa ta'ala idan Allah tabaraka wa ta'ala ya kai mu gobe wala Allah mu iya karasa surar insha Allah ta'ala wallahu ta'ala a'lam akwai tambaya alaikum salam sallallahu

na farko za ka yi abin da ya fi dacewa idan ka iso masallaci an riga an yi da sallan isha kuma an fara tarawih sai ka samu falalar bin jami sai ka bi su su suna yin nafilar tarawih kai kuma kana yin isha sai ka bi su idan idan liman ya sallame raka'a biyu idan liman ya sallame raka'a biyu sai ka tashi sai ka tashi ka kawo raka'a biyu ka cike sallar ka ta isha in kuma ka fada a hannun limamin da yake raka'a hudu a jere sai ka bi shi dan liman ya daure ka kenan sai ka bi shi babu matsala da niyyar menene da niyyar isha wallahu ta'ala alam Malik Salam Sula. Hmm. Eh, eh shi ne na faɗa cewa sai zafin shi. Koda bi eh koda bi rabawa sai ka bin shi. Eh shi shi liman yana ɗaure mutum sai ka bin shi a hakan. sai zanto ka yi sallar isharka kenan raka raka hudu wallahu ta'ala alam anan zamu dafa aya abubuwan da muka faɗa waɗanda suka dace da littafin Allah da sunna ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam Allah tabaraka wa ta'ala ya saka mana baki daya abubuwan da suka kasance kuskure Allah tabaraka wa ta'ala ya gafarta mana da baki daya muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya azurta mu da ikhlasi cikin abubuwan da muke faɗi da abubuwan da muke aikatawa muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya sa mu kasance daga cikin bayansa waɗanda yake ‘yantarwa daga wuta a wannan wata ne alfarma. Muna roƙon Allah tabaraka wa ya datar da mu zuwa ga aikata kiyawawan ayyuka karɓaɓɓu a cikin wannan wata mai alfarma. Muna roƙon Allah tabaraka ta ya gafarta wa waɗanda suka riga mu komawa zuwa gare shi cikin musulmai. Ya kai haske burburar su, ya lullube su da rahmarsa. Idan namu lokacin komawar ya yi Allah ya sa mu cika da imani. ya Allah bukatunmu na alkhairi kafi mu sanin suka biya mana su baki daya muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya zaunar da kasar mu Najeriya lafiya ya Allah ka zaunar da kasar mu Najeriya lafiya ya Allah ka zaunar da kasar mu Najeriya lafiya ya Allah wa masu nufin kasar nan da sharri ya Allah ka mayar da sun a gare su ya Allah wa'annan bayinka masu zubar da jinin musulmai masu garkuwa da musulmai ya Allah idan sun fi karfin mu ba su fi karfin ka ba ya Allah ka gaggauta yi mana maganin su ya Allah ka gaggauta yi mana maganin su ya Allah ka gaggauta kawar da su muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala wa'annan fitattunu da suke faruwa a kasashen musulmai a gabas ta tsakiya muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya kawo karshen ta muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya wahada kalmar musulmai ya daidaita tsakanin musulmai muna roƙon Allah tabaraka wataala ya baiwa abokanan gaban addinin nan kunya muna roƙon Allah tabaraka wataala ya kunyata su muna roƙon Allah tabaraka wataala abinda suke nema ta hanyar haddasa wannan fitinan Allah karka sa su samu Allah karka sa su samu Allah karka sa su samu Allah ka mayar da su a matsayin hasararru Allah ka mayar da su a matsayin hasararru ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك الله